A wani rahoto da wata hukumar ƙasa da ƙasa ta fitar da ke nuni da cewar ƙasashen Najeriya, Ghana da Kamaru na cikin ƙasashe da suke coge wajen bayyanar da shekarun gaskiya na 'yan wasansu. Ita dai hukumar da ke lura da yadda ake gudanar da wasan ƙwallo a duniya ta ƙasar Switzerland ta bayyanar da cewar har yanzu ƙasashen Afirka ba su fahimci irin baiwar da Allah ya musu ba. domin kuwa ba su amfani da matasansu ta tsabtatacciyar hanya. Sun ƙara da cewar duk dai da yadda ƙasashen suka yi a shekarar dubu biyu da sha biyar na saka 'yan wasa masu ƙananan shekaru, ƙasashen uku za su ci gaba da fuskantar matsaloli a filin daga. An dai bayyana da wannan rahoto ne a ranar goma sha biyu ga watan Janairu na wannan shekarar, inda aka ruwaito ƙasar Najeriya Ghana da Kamaru a matsayin ƙasashe da suka sanya 'yan wasa da suka fi kowa ƙananan shekaru a cikin ƙasashe hamsin. A jerin shekaru da aka bayyanar a allon shekaru, akwai masu shekaru 24.7 da 25.1 da ma shekaru 25.3 a dukkanin 'yan wasan ƙasashen nan guda uku.